الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه فما لستم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبل da karatun لتفسير عن القرآن بكرمة تفسير mai إلى معاني القرآن wannan tafsiri yana gudana karkashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna assasa wa marigayi a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah yau muna 22 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da hudu shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haihuwar nabi isa dan maryamu muna cikin suratul hashiri muna aya ta shidda inda allah madaukakin sarki ya ce وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما أفاء الله abin nan da Allah ya mai kai da shi ala rasulihi akan manzonsa minhum daga cikinsu to ku sahabbai kuma aujabtum ba ku kai haji ba kuka yaki alaihi gare shi min hailin da dauki wala rikabin balle abin hawa kamar raƙumi da sauransu Ailan lam tusiru ya muslimuna ku gaggawa kai hari gare su ya ku musulmi al-ibil ai lam tuqasu fihi ba ku zo zayyada wahala ba Allah ya dawo da shi ga manzon Allah waɗannan yaƙuƙuka da aka samu irin wannan su ne kamar safara da yambu'a da wajil ƙura da fadaki to ai ba ku kai hari ba da doki ko rakobi walakin sai dai yusallidu rusul eh, walakin Allah sai dai ubangiji yusallit rusulahu ala man yasha yana ba da dama ga manzanninsa bisa ga abin da ya so wallahu qadirun Allah mai yi na ala kulli shay to da dai ba ku zo zai ya wahala da kai hari ga wannan ba fala haqqa lakum babu wani haki gare ku wa yaktasu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke banta da shi wa man zikira ma'ahu fil aya da wanda an ka ambata ta da cikin aya a saniya ta biyu min al-awas min al-asnaf al-arba'a na daga na uku guda uku. alama kana ya kasimu bisa ga manzon Allah zai hina kasa shi hina raba shi anna li kulli minhum khumusul khumus huwa li cikin su ya dai kasi cikin biyar wala hu sallallahu alaihi wasallam al-baqi manzon Allah shi adda saura idan aka kasa shi goma an ka ba kowanne dai daya domin kumusul kumusi to manzo Allah shi da baki ya fa'alu fihi ma yasha yana aikatawa ciki da yasu fa a'ada minul muhajirin annabi ya ba muhajirai wa salasatin min ansar da wasu mutum uku na mutanen Madina ya dubi maslaha ya ba su lifaqarin saboda talaucin su don haka wannan ba abin da ya kamata munafikai su zumbina ba Allah ya ba da dama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma afa Allah ma afa Allah ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasul فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ما أبى الله على رسوله abin nan da Allah ya mai kai da shi ga manzon sami ahalil qura na daga mutanen alkariya ma'ana abin da an ka samu ga alkariyun da mun ga ambata kamar irin safara da yambu'a da fadda da qura da falaki min kulli fai'in ga dukkan fai'i radda hullahu ila rasuli da manzon Allah ya mai da shi ga manzon sa min gairi an kula lil muqatalati fi abin abinda babu haƙƙi ga mayaka wa illa wani a da bi gairi ibaratul ula an maimaita wannan wannan bayani amma ba da ibara farko ba wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum wa ma aujabtum alaihi min khailin wala rika aka ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura dan ka da shi ba da ibara farko bali ziyaratu ta kare domin ƙara tabbatawa wani umumin hukum kuma don mai hukunci da kulli fai'in kowane fai'i wato abin da fai'i abin da dawo ba ya tafi sabai sun yi hijira sun baro dukiyoyinsu sun baro iyalinsu sun baro komi to abinda an ka samu irin wannan kamar dukiyar ta Allah ya dawo da ita haza amala ala haza shakal bisa wannan kama falillahi ya'mur fihi ma yasha Allah shina umurni cikin dukiyar nan wanda yake yusrafu ana juwa da dukiyar nan fi imaratil ka'aba a cikin rayuwar ka'aba wai la asakiri kuma ana bakin zuwa ga sojoji wasu gu da kuma kafa wadda ake son a tushe kada maki su shigo wai la misali da musulmi kuma ana ba nan zuwa ga maslahohin musulmi kamar gyaran gada ko kwadar ko ko wani abu walin rasuli kuma al manzo sallallahu alaihi wasallam yana diba gurgurun abin da bukata wani zul qurba haka nan yan uwa yusrafu annabi la ba su al zul qurba ga yan uwa nashi suwa wahum banu hashim sune banu hashim wa banu mudallib da banu mudallib li'annahum mulku sadaqa don an hana su sadaka su haucin zakka ba haucin sadaka wajen ila lahum haqqu bil bayt an musu haƙƙi cikin dukiyar bai wal yatama ana ba su ga marayi anafalul muslimina allazina halaka aba'uhum ya'yan musulmin da uwa sun ka halaka wurin jihadi humul fuqara usul talakawa wal masakin ana ba miskinai da wal hadith ba abuta bukata min musulmi na. wamnu sabil ana ba yan hanya almunqalu bi sawari wanda ya fi hanya yana tafiya guduri da ya yayi min almuslimin cikin musulmi ayyastahiquhu biyu. annabi ya cancanci wannan abin sallallahu alaihi sallama. wal asnabil arba'a da nau'uka da sauran nau'uka hudu alama kana yaqsimu bisa wanda yasan yana kasashi min anna li kullin min al arba'ati khumsul khumsi aw fuqara al haja ko kuma talakawa wannan ada bukata wala hulbaki ala kadar hadisi don Allah shi da saura bisa gurgurdan bukata misa Allah yayi haka kai la ya kulu dulatan don ka abin ya zamo yawo a bi ma'anan lam wa an muqaddara ba'daha yaqulu alfai wa ala illatin wannan shi a dalili ne hizmatihi raba ta kazalika haka don kai zamo yawo idan min dalibu ta dawalan mai yawo in kula a tarata da shi ila aidi zuwa ga hannaye ba kala sun kafa ba abin nan mawadata ba su da wani bukata ciki amma in an ka bar ta haka to abin zai zan yawo wanga shirka a ba wanga mawadata su yi ta dagula hmm, don haka Allah ya raba abin na'am wa bari abin fatayin bi fatayin ayyadu min gari to kewa yawa ga mawadaci bayan a tsakanin mawadata min ku cikin ku don kada ya zama haka ya zama yawo bisa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ga yadda ya kamata a yi wa ma ata kuma rasulu duk abinda manzon Allah ya ba ku a ku ya ba ku min alfai na ganima wa gairi da wani ne fa ku kama hannu duka amsa wa ma na hakum anhu abinda annabi ya hale ku anhu gari fata ku hannu min al'ahd gari ku wal qawl da magana fanta ku tuku anhu gari shi wa italibu ku rizance shi wa qala al mawardi imam mawardi ya ce innahu mahmulan ala al umum wannan aya an ɗauke ta akan umumi duka abin da annabi ya hana da duk abin da annabi ya ba su a amsa fi jami'i da ga duk umarninsa wannan wani da sa wala ya mur illa bil islam annabi bai umarni sai da abin da a daidai wala ha illa an da annabi bai halawa sai ga balla don haka shi kenan abinda annabi ya hane ku to ku hannu abinda ya umarce ku amsa abinda ya ba ku amsa wannan aya ta jira akan ganima amma ta ja da zaga dukkanin hukunce hukunce Allah gane da mu wa qala al mahdi wa ma atakum rasuluhu hudu wa ma nahakum anhu anhu antahu wa antahu kuhanu hadha yujibu wannan yana wajabtar da anna kullama amara nabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da annabi umurni da shi huwa amrun min Allah ta'ala umurni na daga Allah madaukakin sarki wa an wa in kanat ayatun nazala fil ganaimi ko da yake ayata ta ji da akan ganimomi wa ma'ana ha'am ma'anar ta gani. wa jami'u awamiri duk umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nawabi da hadin da dakalatin fi ayati cikin ayata wa taqullaha fa taqulcha Allah ay yamtasilu awamir hukamu umurnin Allah fi fi fi eh, nabihi ga sa wa rasul sa ga annabin sa rasul sa وانخوف هانو ان واحد هانسا ثم قال ان الله شديد العقاب الله من ان قرون لمن قالوا قول صامش في اوامركم لنسا او نهي قوالسا فليان به العاقل من هنكلي شوالكا لنبتي دون كان دون هكا ما فهم دليل يا كما شوالكا نعم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون يتقون ثم أمر تعالى المؤمنين سنة الله bayan musulunci بعد الإسلام بان مسلم بتقواه Bi في كل شيء dukkan komai komi Allah ya umarni a karce shi wa fi amrul ganaim kuma ya umarni a karce shi ga lamarin ganima fi ahadin fi hadhihi al-aya ga wannan aya fa qala wato ijubu in za ku mamaki ku mamaki lil fuqara ga talakawa muta'alliqun bi mahzufin ay fuqara al talakawa wanda yake muhajirai in za ku mamaki to ku mamaki akan su allazina alfu allazina ukhruju wadannan an ka da gidajensu yabtaguna fadalan suna nema alkhairi min Allah daga Allah warilwanan da yarda wa yansuruna Allah sura taimakon addinin Allah wa rasulahu da manzon Allah ulaika hum as-sadiquna wadanda in sun ce masu gaskiya na to sun yi gaskiya su su ne masu gaskiya imani Allah ka samu cikin su su imani hayasuktarul alislama bagira sun zaɓi musulunci alama kanu alaihi min shiddati bisa ga abin da suke akan sa na tsanani sahabai sun baro kayayyakinsu sun baro dukiyarsu sun baro ni'imarsu sun baro komi nasu sun yadda da wahalar duniya don su iska alkhairi wani Allah wa kara an ambata annar rajula namiji ta ne asibul hajar alamalai da min al-duwa wallahi cikin waɗannan an ambata mutum yakan samu duci ya aza ga ciki ne ya samu tsalle ya ɗaure saboda baka yunwa ta ishe shi babu ci maka wa kana rajulu namiji ya zama yadda yake korata yana rikon rami bishita a lokacin hunturu malahu disarun gairaha bai da wani mayahi in ba wannan rami ciki yaka shiga ya koyi masani wa qaddara ku diyarahum kuma can inda sun kai zo sun baro gidajensu wa amwaluhum sun bar dukiyoyinsu wa sha'irahu sun baro dangin su wa haraju hubban lillahi wa lirasuli sai to domin son Allah da manzon sa to in za ku mamaki to ku mamaki wannan kuna tare da kuwa Allah ya taimake mu to ci gaba والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah madaukakin sarki yace wallazina tabawwa'u dara in za ku mamaki da yabo to ku yi mamaki ku ku yabi waɗannan sun ka zaune gida na Madina bayan zaman gida wal na da imani min qablihin gabanin muhajirai ay allifu sun saba da gidan wahumul ansar sunu mutanen madina min qablihin almuhajirina fatabawu wa alfil iman min qabli alhijrati muhajirina zaman gida da wa imani gabanin hijiran muhajirai wa qudumin da zakko su ilaihim gare su yuhibbuna man hajara ilayhim suna son wanda ya jira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim haja waɗannan bayan Allah ba a samu wata bukata cikin gabbunan su ma'ana cikin kirazan su menene haja hasada hasara min ma utu ga abin sun ka bayan ayatan nabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba al-muhadirina, almuhajirina muhajirai min amwali bani da diri, nadiri almuqtasabi wata ke mata ga manzon Allah ba su ji wa ga abin da annabi ya ba muhajirai daga dukkan banu nadir ba kamar wasu na ba muna tare da kuwa wa runa ala anfusihim kuma suna zaƙen muhajirai su an sawu akan kansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata hadisan bukata ila ma yusiruna bi zuwa kabin da suka zabe su da shi wannan Allah madaukakin sarki ya kai matuƙa ga yabonsu domin an zo da wala na fi sudurihim hajata an ka zo da hajatan nakira domin a yi mubalaga sannan kuma an ka zakkara sudurahum an ce wala na fi sudurihim hajata an ka zakkara shi sannan an ka zakkara wujdanu wala ya yajiduna duk wannan yana nuna mubalaga ta yabo ga Allah ga wannan bayan Allah Allah ka yabe mu to anan Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da hadisi ya zo ga Abu Huraira wata rana manzon Allah wani namiji ya gwabce ke taso ya zo ne manzon Allah lokacin da zo ila manzon Allah wannan mutum wahala da hori ta same shi abinci ya kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gare alamun wahalce yana bukata abinci sai aika inda mata ne ko akwai abinci da za a ba wani ba Allah da ya zo ba samu abinci ba manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masahabbai akwai wanda zai yi diyafa ga wannan bako na manzon Allah sai wani bawan Allah ce ni ya manzon Allah ya dauke ta da shi gida ya ta da shi gida yawa mata ce bayan ta ce to ba wani abinci in ba na yaran gaba kuma ga dare na shi ko wanga yana gudani. Ya ce to ki ki musu dabara su yi bacci bawan Allah ga baya abinci yake kuma in za a ci in mun sa hannu ba kashe hitila ya ga awaci muka shi ma ya karbi andiya ya samu abin da ya yi an kai haka sahiya ta waye dibar ta wa yaran dai ta sani kuma yara an kai kuma kasan wanda ya ba wani Allah zai bashi ta ya ta waye ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi wanga da ya bako dole zo da bakon sai Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laqad ajiba Allahu milka. Allah ya yi mamakin abin da kai amma ba na sala ya yi masa kamako to nan da sai wannan aya ta jida to bayan haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa junansu kowanne ya yi son dan uwa ne da kai ne ba kamar kai na ba in ka samu kana kumuli da ka boye ka abokin zaman ka shiga ne da warwaya ali da umara an ruwato daga abdullahi dan umar annahu qala ya ce uhudiya li rajul min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'afu shati wata rana wani mawadaci ya sa an gyara kan rago langaɓon rago an ka gyara shi an ka tsaftace shi an ka yanke shi an ka dahe sai da yan nila an ka zukuce shi ga wani bahu an ka sa an kauri an ka ce akai inda wani bawan Allah akai mai gida ne da hidiya ne ana kai kan ragon ga sun kwana suna bukata abinci babu abinci an kai mata ta ce to ga ko abinci Allah ya kawo ta ce to mu gani ya buɗa ya gani ya ce lalle ga abinci faƙala sai ce shi mijin nata inda a fi fulanan dan uwa na wani wa iyalahu aka wa ila hadha minna wallahi sun yi mu bukata domin in mun kwana guda mu to su sun kwan biyu akai musu ko ba ka hu ilayhi sai an ka aika an ka rufe gon an ka aika mai shi muna tare da ku walam yazal kan mu ganka a gaji da koyi lokacin da aka kai mawan gaban Allah shi ko ya buɗa ya gani shi oh oh lalle kan kan rago ya nina ya ji an kewaye ana bukata a cikin ya wani ya yi mu bukata an karu kan ragon an kai gidan wannan da shi kai bari dai mu kare magana ga kan ragon ga falam ya zalbe kushe ba yau ba asu ana aikawa bihi da shi wahidun ila akara tun daga gidan ga na farko har gida na biyu hatta ta dawo la hasab ato abayati sai da aka kai shi gida bakwai gidan da tibe bakwai sun ma'adat ila lawal ta kuma dawa gidan ga na fara kawo ta kowa ya aka kai mai cewa ya kai wani yi bukata akai a akai wani yi bukata akai sai dai kan ragon da ya a gidan gada an kawar kawo shi yace aka mai wani muna tare da kudu shin waga yan uwantaka yan uwantaka ta tabi da a shiga aljanna to kai ta ka yan uwantaka da dan uwanka na addini ta bita ko alkhairi kaga zai zo ga dan uwanka da addini kana ikwabe shi ka awawa ne ka abawa ne ka aika da ne ko bai yiwa to waɗanda fa aljanna suka so to shi ko wanda aka san waka shi ko bi shi ka so Allah ya sauƙaƙa Allah ya saka bara kai amin qala ta'ala Allah madawakin sarki sai ce wa man yuka shukha nafsihi duk wanda Allah ya kange ga ruwa kai ne ya hana mai ruwa a rasa ha ya tsare ta alal mala kai sa kudanta alal mala kan dukiya fa ulaika humul muflihun wannan sune masu babbar rabo alfa'izun sun ka tara jama aradu ga sun ka murada anan wannan gaba ita ta jida akan madadin wancan mutum da muka yi magana wanda manzon Allah ya ba bako wa man yuka shuka nafsihi Allah ya gane da mu wai qalu ashuk ana cewa ruwa ko an takula mala hika zulman abinda a ruwa ka ci dukiyar dan uwanka da zalunci dan uwanka fil ya amince ma ya bada abin gari ka kai ta dabara sai ka halaka dukiyar na ka tani ta to shine ruwa fa zaka bukulun wannan shine ruwa wa bi isa shay'u bukulun tir da abu ruwa ruwa babu kyau wa qala ibn umar laysa shuku an yamla ar-rajul malahu ba shi ruwa ba namiji hana dukiya ne ya hana mu wani abi ne innama shuku abinda ruwa, an tadaba a rajul fi ma laysa lahu ijiyan mutum ta dora lekawa ga abinda ba nashi ba na wani ya dora cewa ga wanda yake son a yi da shi a kawo mai kayan mutane wannan shi ne marwaci Allah ya shi mu wakila wa man lam yaqut shay'an laqahu Allah duk wanda bai rika abinda Allah ya halashi ban azi ga rikon sa walan yamla bi hal shay'an abu amarahu Allah da Allah ubuce shi ilahi da ba sai wa qahu Allah shukana Allah ya tsare shi ga ruwan kansa Allah ka tsare maka ga ruwan kanmu to ci gaba والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا waɗannan da sun ka zo min ba'dihim bayan muhajirai da ansaru ila yawmil qiyamah har ranar alqiyama daga muhajirai daga ansar duk waɗanda sun ka zo baya gare su tun da ranar al'yama ta tsaya inda musulmi na da ‘yan uwansu musulmi masu imani ya ƙuluna suna cewa rabba na gifir lana Allah gawarta mu wani ikhwani na Allah gawarta ma ‘yan uwanmu Allah zai da saba ƙuna sun yi mu bin imani da imani wala ta ji Allah kada ka sanya gillan keta fi qulubina cikin zukatanmu muna tare da kuwa take da keta lillazina amanu wa suka imani rabbana ya ubangijinmu innaka antar wa Allah kai ne mai rangwame rahim mai jin kai kullu wahidin min da li hadha ya ƙasudu. biman sabaqahu man intaqala qablahu min ghairi fasil duk wanda ka wani irin wannan magana yana nuhi yana muradi ga wanda ya rigaye shi wanda ya ciranta qablahu gabani dai idan kana mai imani to kaya addu'a matsayinka na mai imani tun daga sahabban manzon Allah muhajirai da ansaru har yau wanda ya baka awa guda da mutuwa min gari fasili wayantahi ila asarin nabi zai tuke zuwa ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yadkhulu fi ihwanihi allazina sabaquhu bil ya shiga cikin yan uwa ne sun gargaye shi mutuwa da imani jami'a man takaddama min al muslimina dukkanin wasunka gabata na musulmi wala yaqsidu bil ladzi sabaqu khususan al muhajirin wal ansar kashi rihi da waɗanda sun karyaye shi kawai muhajirai da ansaru li qusurihi saboda kaitawa ne wa in kana huwa asalu sababul nuzuli ko da shi dalilin da aya idil hukumu amu da hukunci ya ai addu'a addu'a da kullum musulmi na da dukkan musulmi da jami'i man taka da muka duwan da ya riga yi wani man kana ma'auda wanda an tare shi zamani ga zamani muna tare da kowa wannan shi abin da a saman kowane mai imani to in ya zama mutum zai yi addu'a ga musulmin da ya mutu ya ba shi awa guda da mutuwa har ya daga har ya kai ga zamanin manzon Allah to ta kaka aka cewa mutum bai sa malamansa da ‘yan uwansa da sarakunansa da abokan addininsa da almajiransa da abokansa cikin addu'a balle uwaye shi kan kowa da uba waɗanda addarai da waɗanda suka mutu in ɗab'ai bai addu'a gare shi Allah zai tauye mai arziki wala duk arzikin da ka samu in baka addu'a ga uwa da uba Allah ya tauye shi salloli biyar cikin salloli biyar a ce kayi sallah biyar kayi kuna addu'a ga uwa yanka ga sallah guda ai kayi illa duka Allah gane dan ku ci gaba ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم قلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون waɗancan ayoyi da muka karanto guda biyu na ma'afa Allah imam maliki rahimahullah abinda yake cewa duk wanda ya zagi sabon manzon Allah ko wanda zaki sala to komi komi talauci ne to bai cancanci a bashi wani abu na fanki ba ko kaka amma da bai tilma ba a bashi ko titi awo to balle zakka Allah ya shi sun mashara'a ta'ala ya hakima jarabai da kubari da huri min bani da diri sannan Allah madawakin sarki ya shiga yana kawo bayani na kafin rai na hudiyawa na bani diri wal munafiki da munafikan Allah min al al kaziba na zantuka na ƙarya wal ahwal al fasida da halaye batattu wata ajibil muhadabi kuma da ta da abokin magana ha ba da ta awalil mu'minin bayan an yi kaya halayen mu'minai wa aqwalil rantukan su alaktilafi bakatin bisa ga daidai da sabanin matsayin kowa kala alam tara tanzuru ayyuhal muqaddar ka duba ya kai abokin magana ila allazina nafaqu zuwa ba wanda suka yi munafunci yaquluna suna cewa li ikhwanin da yan uwansu allazina kafaru sun kai kafirci mai ahlil kitabi daga cikin mutanen ahlil kitabi wa banu su sune banu nadiri wa ihwan da yan uwansu bil kufri cikin kafirci la in la wallahi fi ce, duk cikin wannan hudu la muqasamin la in ukhrijtum wallahi ya an ka hidda kuwa min al madina daga madina ba mu tale ku in sallamun lai da nakalu janna ma'akum mu ma za mu yi ta za mu yi bore mu yi ta gaba da ita wala nudi uba mu da'a ga ahadan daya fikon akan ku fi tazlanuku a cikin darzar da ku abadan har abada ku san wa ga magana don ku shirya mata wa in kutultun kuma anka yaƙe ku ku zo min hulamul mawdi'a bai ce wala in kutultun ba yace wal anka yaƙe ku kuma in ji suwa lanan sauran da ku za mu taimake ku jiya wallahi za mu tafi wallahu ya shaɗu Allah shi na shaida innahum lakazumun wallahi makarita in dai an hinda su to su daga taya ba su ne su in an ka yaƙe su jayewa su zai su ɓoye don dama makwarata ɗaya na hmm. to ci gaba لئن أخرجوا لا يخرجون نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لئن أخرجوا والله إن أهدسوا لا يخرجون معهم باسم تتعرسوا أليا سكي ولئن قتلوا إن أياكيسوا لا ينصرون باسم مقنصوا فأقدر أدرشي نعم wala in nasaru ko sun taimake su ai ja'u li nasaru su zo taimakon su wallahi la yawalluna al-adbar rasu ba da baya wasta gana bi jawabin al-qasm al-muqaddar an jawab al-shart fi al-mawadi' al-hamsa thumma kuma la yusruna ba a taimakon su hudiyawa babu inda suke samun nasara duk an ka aka faɗa da su wala su suke kasa ku duba wala kai mutum kata cikin duniya Allah ka taimake ku. Allah ka ba musulunci kai Allah ka tsara musulunci ko da fajin raina to ji gaba la antum ashadd rahbatan fi sudurihim min Allah ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لأنتم والله كو يا كو مسلمين A ashaddu rahabatan kun yi tsananin tsoro hauhan tsoro in su don cikin kirazan su ai almunafiqina wallahi sun yi jin tsoron ku min lahi daga Allah ba su jin tsoron Allah ku suke jin tsoro ai anna rahabatahum tsoron su da kuwa fi sirri ka sirri min minkum cikin ku ashaddu min rahabatin min Allah ya yi dan tsoron su daga Allah yusiruna ha lakum suna bayyana ta gare ku tsoron Allah wa kanu yusuruna lahum rahabatan shadida sun suna bayyana gare su tsoro mai tsanani min Allah daga Allah ay la yaqdiruna ba su da iko ala muqabalati kun bisu su gaba da gaba ba su iyawa annakum ashaddu rahabatan fi sudurihim min kulli shay don kun fi tsananin tsoron ku su yi tsanani gare su ga zukatansu daga kowane irin abu Allah tsoron da suka musulmi ya kai ذلك بلا دليل بانهم قوم لا يفقهون متانين مر فهمت لا يفهمون ما فهمت والا ان سنا فهمت لما خاف المخلوق da ba huyi koran mahaluki اشد a يسالني بما mai tsanani bin ma kafir khalid daga abin su khalid sun kasorci mahalici لا يقاتلونكم جميعا الا في قرن محصنة أو من وراء جدر بحثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون la yuqatilunakum ay al-yahud hudiyawa ba su yaƙi hukun musulmi jami'an gaba ɗai mujtami'i na gaba ɗai ba su iya haɗa kai su ko kaji an ce suna su haɗa kai ba su yawa kowa na da guba da ta ishe kuma ba su iya yaƙin ku illa fi ƙuran muhassanatin sai cikin alƙarya wadda an ka katangance ciki ɗaya suka yakin kuna da ciki suna da waje a yamin wara ijirar ko bayan bango bayan gina jamu ji dare waho su shi ne bini a yawan ga duka ɗaya da aka ana da makami mai linzami ba tsoron ana ba a ta ya gaba da gaba a zara ta kobi a haɗu eh, wa fi kira'atin jidara ba a suhun bayanahum shadid amma in waɗa tsakanin su na bayan yahudi da ba yahudi kai sai kai kallo tsanani yi wa ajzuhum an kitali an laifin laysa ka kasa wasu ga yakin kubalan tsoron su na ba balhum bigatul quwa wallahi suna da ƙarfi. Washe shaja'a suna zarumtaka rabu abubuwan ba abin in sashi sai ƙi sashi nan suna bayan da ƙarfi. wa amma idza harabu ku amma sun yake ku musulmi wa yazu ku sarana alaiku wa yajmuru surata lirrahabat don tsoro allati wannan fi qulubihim da cikin su ga tansu minkum gare ku akwai wani tsoro cikin zuciyarsu ga gari ku musulmi wallahi ka kuka kura makan ku wallahi tsoro bai ba bai ba amin kuma ta hasabahum jami'an kala kansu hade suke mujtami'i da hade suke kansu guda a'a wa qulubuhum shatta amma zukata kowane akwai baulun bai da tsakanin juna zukata sai daban-daban mutafarrika ilahul mustabar sabanin zato zalika bi annahu qawmun la yaqin don mi don waɗannan mutane na marasa hankali la yaqin ba su hankalta muslim fi tarkil iman a cikin bari imani وما سيحصل أبن الذي سادوا عليهم قريب من ذلك من القتل لكشي والأسل لكام والعزيمة كري وياكي في الدنيا في الدنيا حتى ذي سابيس يهود باسر بطغني الله توقعي لو تقبع كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم تسوما سنية كما اليهود wajen tsoro da kuma tsayaki tsakanin junansu da kuma irin abin da Allah ka musu tsoron musulmi da min kamar misalin da waɗannan da aka bayanin su ƙariban kusa su zama ne ƙaribin zamanin kusa wa mu'ahalu badar su ne mutanen badar minal mushriki daga cikin mushrikai su ma ku sun kwankwaɗi wa bala musiba amrin ala malin uqubatahu azaba ta bin cikin duniya min katalin nakashi wa gari da walin sa kai wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi mai jinjigi mai tsara fata mulimun fil akhirah masaluhum aidan fi sama'ihim min al munafiqina wa tahalluhum anhum misalin su akan sauraron su ga munafikai da kuma jinkirinsu a kan munafikan su samu su tafabuti na kamasarin shaikoni irkola lil'insani furfalan ma gabara kola inni فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله أكا إني أخاف الله رب العالمين كمثل الشيطان كمثال الشيطان إذ قال للإنسان لوكا تنشي مدون أخبر كافرتا الشيطان لا يدور يمين شوتينا شاكهتا <laughs> فلما كفر لوكا تنشي كافر شيطان ala shaidan sai shaidan ya ce lahu garai isti za a kai izgili wasu huriya da izgili bihi da shi ya ce ka yadda ce a shi to ni bari wannan ka ni ba ni ba ba kwalle ah ka yi ka yi ba ba ai mugun abu na sai shaidan sai da igiza shi ha sai da kahirci sai ce to ni ba ni ba ba yace mi yace a ah, inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah rabbul alamin wa jin talikai hmm. shi dai haka za ya tsawuru shaydanu lil insani amalan haka shaydan ka suranta ba dan adam aiki sai a maimuni wai rihi gwada mai annahu rasul sai gwada mai zai taimake shi sai kai shi in kai za taimake ka shaydan ya shi on yuzi ya abu ya faru gare ka wanda zai cutar da kai zan taimake ka ji wa anna fi bi rahati yace kawa cikin awan wannan sabon ma akwai huta wa tamattu'an li nafsi akwai jin dadi ga kai hatta idza katarra al-insanu haɗe mutu biyo ruku warta kaba jarima ya hau babban laifin ya tarko shi na sai shi ne mashi shi na saƙi shi na dariya yana da baya da baya ba da yin sa zuwa bi bayan ya mai izgi ya mai dariya ya mai taɗi ya da baya da baya muna tare da ko shi ɗan haɗe wani ruwa an an so ruwaya an na rahiban wani ɗan ruhubaniya ma birtisil abidi ana shafi birtisil abidi nazala inda hu imra'atun wata mata ta ji dagunsa asaba halamu wani ciwo na hauka ya same ta taji ne da yake liya da uwa lahado shi mata addu'a don sannan an doki shi mallami da na Allah mai addu'a a warki an barta inda yake sai shi ɗaya dora isuwa yana yana ingiza shi wanda yana da hushe danu sai shi ɗaya kawata mai ko waɗe a hafe take matar da hmm, shi ma ne ɗan ɗan robaniya bisis al'adun awo ya take ta fahamalar ta sai ta ci awo ga cikin rako-rako bilfisi ba Allah na bai da mata saboda bauta manaratu musa rahibu batti ya hai sama tauma babu ruwa ne da ba ta ba ruwa da komai amma sun shine cewa la na halakata matar da ta taho ya mata addu'a ya mata addu'a sun shine ce kai gare ta mata ya ai kowa bai sani sai ta kata sai ciki to da sai ciki sai shi sai birtis sai shi abin da shedan yace to za a kunya ta fa dan wallahi in ta haihu kana kunya ta an dauke ka Allah in ta haihu ni abin da ka baka shawara ta kashe ta kaji sun makatala sai kashe ta khawfan min an yamta da wai don tsoron kai kunyata to kuma shi shedan sai ya ja jiki sai ta yi tsayen uwan matar ta ya ce ya burkun haka ya mata magani ya mata magani amma an kashe ta ah. in kuna so in gwada muku da an kashe shi shedan ah, mugu suka ce to mutai dan fadalla shaydanu qauma sai shaydan yayi jagora ga mutanenta ala mawdi'a ya kai ila ga ita sun ga inda diyarsu an fito ita da sauran su magana ba su ga diyar ba faja'u sai sun gazo inda biltis wasan zalur rahiba sun kace jido sun ka sabke shi daga sama ya tsoko daga sama liyaqulu rasu kashe shi suka ce ka kashe mana diya za mu kashe gama da jinta ko ka kawo ta muna tare da kowa ko ji a hushe ɗan sai shi ɗan ya zo mai awo ko da ya mai alkawali in sajada lahu in mai sajada an yi jiki zai tsira da shi daga kashin ga ya ce ina farfarta ya ce kana farfarta zai tsira shi kaji minhu ko sajada lahu sai shi ɗan sai bisi zai mai sajada wata bara a misance mai babu rana da kai a kashe shi yana kahiri hmm. amin jama'a mun ji shaidan to wallahi haka ne shi ba dan adam Allah tsare mu to ci gaba wallahi kwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro wannan karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda shekha abdurrahman isa jega shugaban masa malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz na juru abdullahi jega muna roƙon allah ta kama mu malam da alkhairi kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam ya malam shi ko mutum ya samu ya fitar da zakatul fitr tun sati ne kafin sallah a wato yana da kyau mutane su san fuska shari'a wacce wadda an kai ana hisuwa kamin kwana biyu ko uku ba hisuwa za a yi ba mutane ba ana nufin mutane da an da kwamishin sarkin sa'i da sa'i da jabu da hashiru da mufarriku da katibu suna aka magana ya an kahin suwa sai a ba su a ta tara wakaci na yi sai a raba ga waɗanda sun ka cancance ta domin samu yin ɗawainiyar kansu sahiyar sallah su huta zuwa garaken mutane amma in ka hito a ba mutum da sauran kwanuka ya canyi to ka ba ya saraka in lokaci ya sai ka yi zakka kan jiri hmm. dama wakaci biyu gare ta ko dai da wata ya tsaya da daddaren nan ga wanda ya tsoto wannan lokaci. ko kuma da alhijir ya fito ranar sallah da safe kana ta yi to in mutum ya zama yana hisuwa da dare sai wasu shekara ta taho bai hisuwa da dare ba sai da safe to idan aka yi mai haihuwa bayan an ya geto to wannan ba a hisuwa mai don lokaci bai same shi ba amma wanda ka yi da safe an ya geto to an ka mai haihuwa da dare to za a hisuwa mishi domin shi ya zo cikin lokaci wato wa al khilaf tazharu fi man mata aw walida aw tazawwaja aw ishtara'a mata fa'idar sabani tana bayyana ga wanda ya mutu ko wanda aka haifa ko wanda ya aure ko wanda sau boya domin in mutu ya aure da dare da sahi shi da yake matan nan zai hizo mata to wanda ya mutu da dare sahi ba ta wayi ba ba a hisuwa bai don lokaci bai same shi ba amma mai yi da daddare bai yi ba in sun fita sai zai to sai an yi sabo wannan da ya mutu saboda haka yana da kyau kusan wannan kuma dama an ce wanda da ita gabanin a zo idi wahiyar zakatun makabuda amma wanda ya ba wanda ya zuwa bayan an dawo idi wahiyar sadaqatun min sadaqat Allah gane ka wannan kuma tace assalamu alaikum malam hmm. ta ce malam muna neman ƙarin bayani game da maimaita kiran sallah idan aka ji ladan da kiran sallah hmm. ta ce shi mutum koda yana karatun alkur'ani zai ajiye ya ansa kiran sallah sannan kuma ta ji an ce idan aka kare mutum bai nema ma manzon Allah wasila ba cewa manzon Allah ba zai cece shi ba rana alkiyama ta ce menene gaskiyar wannan eh, an so ga wanda ya ji ladan tun farkon kira shi kama kwaikwayo da shi ya zuwa ƙarshe na shaida ne sannan ya ƙari sanin shi wannan allah marfa zai da wata dama har zuwa ƙarshenta to in mutum na karatun alkur'ani in ya kai ga matsaya yana tsayawa ya saurari kiran sallah ya ƙari sani zai ci gaba in mutum na sallah ta nafila yana iya koyi da mai kiran sallah amma ban da wurin da zai zama mai kama abokin magana banda hayya ala sura hayya ala fala don kai zan muhaɗin Allah gane da a sai mai tambaya na karshe shi ma yace malam muna neman ƙarin bayani akan wanda ya rasu daren juma'a ko kuma ranar juma'a hmm. shi da gaske ne cewa ba za a yi mai tambayar kabari ba matukan mai imani na ya samu ya gamon katari ga lokaci al'amari na Allah na amma nususu sun gwada haka Allah shi muna kakari na a kuma insha Allah da aka yi da lokaci za zamu dakata muna Allah ta kama da alkhairi kafin a rufe da addu'a akwai hajjiya Aisha Muhammad dan tani yalo muna Allah shiga farta mishi ta aiko da naira dubu goma ga kwamitin marayu muna roƙon Allah ya saka mata da alkhairi da ƙarshe akwai yan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu buƙatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد kama baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid abin da ya tsananta duka Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka tunkuɗe mana sharri ka tunkuɗe mana bala'i Allah ka biya mana bukatu muna alkhairi duniya da lahira wannan karatu da shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi yake gabatarwa a Sheikh Abdulrahman Isa Jega a cikin wannan babban masallaci na Juma'a da ke nan tsohuwar mayanka a wannan gari na birnin kabi ya Allah ka sanya a cikin mizaninsa na lada da shi da sa naziru abdullahi jega muna rubo ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi mu da muke saurare ubangiji Allah ka sa mu yi aiki da duk abin da muka saurara duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ka ambata cikin karatun da aka yi na umurni Allah ka taimake mu mu bi wannan umurni duk abinda aka ambata na hani Allah ka sa mu hannu duk abubuwan da aka ambata na rahama Allah ka ba mu rahaman nan duk abubuwan da aka ambata na azaba Allah ka kare mu daga wannan azaba ya Allah muna roƙonka Allah ka yi ma mu gafara Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka sa aljanna mafi daukaka ce mu ko masu tare da mu baki daya marasa lafiya mu ubangiji Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ko a gida ko a asibiti wayanda suka riga mutuwa ko tun zamanin Adam alaihi salam har zuwa yau Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama ta wata da bayan tazo in ta mutu tazo Allah ka samu cika da imani ya Allah muna roƙonka wannan gwamnati ta wannan jiha a ƙarƙashin Dr. nasiru Idris Kauran gwamnati muna roƙon Ubangiji Allah ka taimake su Allah ka yi musu jagora ga aiwatar da abubuwan da za su zama masu amfani ga al'umma wannan jiha ɗin baki ɗaya Allah kar ka basu da dubara su Allah ubangiji ka taimake su ga dukkan abin da yake alheri ne ga al'ummar wannan jiha ya Allah muna roƙonka wa'anda suke yin ta'addanci a cikin wannan ƙasa da wa'anda ke sa su da wa'anda ke taimaka musu ko da shawara ce ya Allah muna roƙonka Allah kai muna maganin su wa'annan da ke taimakawa yi wannan ta'addanci ko a gida ko a waje Allah ka kame mana hannayensu ubangiji Allah ka hutar da mu sharrin su ya Allah muna roƙonka idan rayuwar mu ta zo hita Allah ka sa rayu mu taita muna fadar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sa mu shiga cikin kaburkan mu cikin aminci ya Allah ka sa mu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabit ina alkiyama ta tsaye kuma Allah ka sa mu tayi cikin aminci ya Allah ka shigar da mu inuwar ka rana da babu wata inuwa sai ta ya Allah ka yi mana hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana takardu mu na ayyukan mu da hannuwan mu na dama ya Allah ka sa mu iya tsallake sirati ba tare da wahala ba a ƙarshe kuma Allah ka sa jannatul firdaus ita ce makomar mu bi hurmati fatihatil kitab bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله